الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kai a cikin garin Kano a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ta zo daidai da 20 ga watan 12 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul fatiha wanda kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin tafsirin wannan sura wanda Allah ta'ala yake cewa a cikinta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mai mulki ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma gurinka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarkin nan madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba wala dhallina ba kuma batattu ba muna kan gabar fadar Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kafin mu shiga tafsirin surar akwai tambayoyi da muka saba ansawa za mu ansa tambaya kamar biyu sannan mu shiga tafsirin wannan gaba a tambaya ta farko yana cewa hukuncin wanda yake rubuta bismillah a kofar gidansa ko shagonsa da sunan kafe to ba san me zai kafe ba ka rubuta a kofar gidanka zaka kafe barawo ne ko kuma zaka kafe kwankwamai ne ko me zaka kafe babu inda aka ce ka rubuta bismillah ko ka rubuta fatiha a gaban gidanka ko a cikin shagonka ko wani guri na musamman malamai sun yi magana game da rubuta alkur'ani a jikin bango musamman malaman al'ahnaf mazhabar hanafiya da kuma mazhabar hanabila har ma malikiya wasu daga cikin sun yi magana akan wannan wasu suna karhanta yin haka saboda gudun abinda zai iya faruwa wani lokaci na tozarta ayar alkur'ani domin ka rubuta a jikin bango baka san mai zai biyo jikin bangon ba ta yiwu cikin rashin sani a sanya wani abu na najasa a jikin bangon gashi kuma yana dauke da alkur'ani to wannan ta sa wasu malamai suka karhanta wasu kuma suka ce idan har za a kula da tsaftar gurin da girmama gurin to babu laifi dan an rubuta wasu malaman suna ganin ba laifi to amma da sunan wani abu kafi to wannan ban san shi ba gaskiya abinda za ka yi ka samu kafi shine ka karanta alkur'anin duk inda aka yi maganar samun tsari daga aljanu daga miyagun mutane to za ka ga maganar karanta shi alkur'ani ne ba kawai ka rubuta shi ba kuma ka ba shi baya mai amfanin ka rubuta kawai ka shiga kuma abinda ka ga dama ka ce wai wannan rubutun da kai kawai zai kafe ka abinda ba abinda ba wani kafi da zaka samu ta wannan hanyar in kana so ka samu kafi to ka rika karanta shi ka karanta shi to nan ne zaka samu tsaro wannan shine abin da yazo a sunna sai kuma wannan da yake tambaya cewa yana cewa dan Allah abdulbarri tabi'i ne ko sa yadda ya rubuta ce abdulbarri tabi'i ne ko sahabi ne kuma ya yi wa musulunci hidima ne kuma ya kai matsayin ibnu taimiyya ta wadda wata ce mai wannan tambayar na karanta tambayar saboda na farko mace ce sannan kuma tambayar tana nuna cewa ta damu da wani abu na ilimi tunda har ma tana jin wannan sunayen suna yawo a bakin malamai har kuma ta kiyaye har kuma tana so ta sani so wannan yana nuna kokarinta da kwazanta da damuwarta da hirsinta akan neman ilimi so shi yasa na na ga ya kamata in karanta tambayar ta na farko abdulbar ibnu abdulbar ake cewa ba abdulbar ba sunan shi yusuf ibnu abdulbar abu umar a ɗaya daga cikin manyan malamai na musulunci wanda ya rayu a andalus a garin ƙurtuba saboda haka shi ma alƙurtubi ne yusuf ibnu abdulbar abu umar alƙurtubi ya rayu a ƙarni na biyar domin ya rasu hijiran manzo Allah tana 463 shekara ɗaya suka mutu da khatibul bagdadi ko abin abubakar al-khatib al-baghdadi wannan ana ce da shi hafizul mashriq wancan kuma ana ce masa hafizul maghrib al-khatib al-baghdadi mutumin bagdada ne bagdada kun ga al-mashriq al-arabi ne gabashin kasashen larabawa ne shi kuma ibnu abdul barr ya rayu a cordoba a cikin kasar andalus wacce ita ce yanzu ake cewa spain ita kuma al-maghrib al-arabi ne yankin yammacin kasashen larabawa ne saboda haka wannan ake ce masa hafizul mashriq shine al-khatib al-baghdadi wancan kuma ake ce masa hafizul maghrib shine al-hafiz ibn abdul bar wanda lokaci daya ko ce a tsarni daya suka rayu cikin karni na biyar kuma suna daga cikin manya-manyan malamai musamman ta fuskar hadisi suna cikin waɗanda suka yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima suka yi rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubuce ibn abdul bar akwai littafin at-tamhid littafin at-tamhid lima fi kitab al-muwatta min al-ma'ani wal asanid wanda littafi ne babba da yayi sharhin littafin muwadda kusan a yanzu a doron kasa babu sharhin da ya kai wannan amfani babu sharhin da ya kai wannan tattara ilimi a duk rigingimin duk rigimar ibnu hazm sai da ya sallama cewa littafin at-tamhid babu shakka an yi ilimin hidima duk rigima sa gashi lokuri ɗaya suka rayu kuma lokaci ɗaya suka rayu da a zamani ɗaya suka rayu a lokaci ɗaya abokan kamar sa'anni ne to amma duk da haka ya sallama wa ibnu abdulbar a cikin wannan littafin sannan ya zo ya yi iktisarinsa ya sa masa suna al-istiskar wanda ya tattara fassarar hadisan da kuma maganar mazhabobin malamai na garuruwan musulmi daban-daban to yana daga cikin ayyukansa manya-manya banda su yana da ayyuka da dama kamar littafin alfaqih wal mutafaqqih kamar littafin jami'u bayani fadli jami'u bayani ilmi wa fadlihi wanda duk suna cikin aikace-aikacensa saboda wannan shine ibnu abdul bar wannan shine ibnu abdul bar in an ce ibnu abdul bar to wannan ake nufi ibnu taymiya a bayan sa yazo ibnu taymiya ya rayu cikin karni na bakwai ya rasu a karshen a farkon karni na takwas saboda an haife shi 661 ya rasu hijira tana 728 kaga akwai tazara tsakanin sa da ibnu abdul bar sannan ibnu taymiya ya rayu a al-mashriq al-arabi ne al-mashriq al-arabi ya rayu a syria kasar syria cikin garin dimashq babban birnin kasar syria a yanzu to anan ne ibn taymiya ya rayu da shi da almajirinsa ibn qayyim da ibn kathir da al-hafiz al-mizzi so shi kaga wannan a maghrib yake wannan a mashriq yake sannan ba zamani ɗaya suka yi ba illa iyaka dai tafarki ɗaya ya hada su to tafarkin raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da ilmantar da su wannan yasa sun yi tarayya wannan shine ibn taymiya wancan kuma shine ibn abdul bar kuma dukkanin su kun ga ba sahabbai bane ba kuma tabi'ai bane za mu koma ga tafsirin suratul fatiha Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi musu hushi ba wala dhallina ba kuma batattu ba a mutane dangane da gaskiya da saninta da aiki da ita sun kasu gida uku wanda wannan ayar duk ta nuna mana waɗannan kashe-kashe guda uku wannan ayar da muka karanta da ta dukan ta kunshi waɗannan kashe-kashe guda uku kashi na farko mutumin da ya san gaskiya aiki da ita ya santa ya nemi iliminta kuma ya aiki da abin da ya sani wannan kashi na farko kenan kashi na biyu shine wanda ya san gaskiya amma ya juya mata baya ya santa sanda ya juya mata baya ya ki aiki da ita ya sa kafa take ta wannan shine kashi na biyu kashi na uku shine wanda ya jahilci gaskiya bai santa ba saboda haka yake ta bankaurarsa yake tara gamsa sai yake ta aikinsa da jahilci tunda bai san bai san gaskiya ba kaga babu mutum cewa a cikin aikinsa zai dace da gaskiya to duk kashe-kashen mutane ba sa wuce wannan kashi din guda uku ko dai ya zama ya san gaskiya ya yi aiki da ita ko ya san gaskiya ya ki aiki da ita ko bai san gaskiya bai na aiki da jahilci to kaga akwai allazina an'amta alaihim su ne waɗanda suka san gaskiya suka aiki da ita ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi ba su ne waɗanda suka san gaskiya suka take ta wala dhallina ba kuma batattu ba su ne waɗanda su kuma suke aiki da jahilci wato sun jahilci gaskiyar da haka suke suke aiki bisa jahilci da haka kaso na farko su ne wanda ya san gaskiya ya san gaskiya al'alimu bil haqq sannan kuma yana al'amalu salih wato yana tattare da yana tattare da alhuda wa dinil haqq wanda Allah ta'ala ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq alhuda shine al-ilmu an-nafi dinul haqq kuma shine al-amalu salih to kaga wannan ya hada duka biyu alhuda wal amal wa dinil haqq ya hada shiriya ita ce ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai kuma wannan shine wanda yake samun rabo domin shi ne ya tsarkake zuciyarsa da aiki shi ya tsarkake zuciyarsa da ilimi mai amfani da kuma aiki na kwarai Allah ce kad aflaha man zakkaha wanda duk ya tsarkake zuciyarsa to ya samu babban rabo ta ya zai samu babban rabo shine ta hanyar neman ilimi mai amfani sannan kuma da aiki da ilimin da yi sannan wanda ya san gaskiya amma kuma ya bi son zuciyarsa wanda shine al-maghdubi alaihim shine wanda aka yi musu fushi aka yi fushi da su sannan abdallona su kuma su ne waɗanda sun sun jahilci gaskiyar saboda haka suke aiki bisa jahilci al-maghdubu alaihim waɗanda aka yi wa fushi babu shakka batattun ne su ma domin sun bace gabarin shiriya ta aiki sun rasa hidayatul amal saboda haka su ma batattu ne sannan shi kuma ad-dalluna din su kuma ad-dalluna din su ma al-maghdubi alaihim ne saboda batan nan nasu ya sa suna aiki ba da ilimi ba tunda ku suna aiki ba da ilimi ba za su yi abinda za su jawo kansu fushin Allah saboda haka kaga wanda ya bar gaskiya yana sane da ita batacce ne hakanan wanda yake batacce ne yana aiki da jahilci maghdubi alaihim ne wanda aka yi fushi da shi ne sai dai wanda ya san gaskiya ya batta babu shakka ya fi cancanta a sifanta shi da al-maghdubi alaihim sama da wanda bai santa ba wanda ya san gaskiya amma ya take ta yake aiki da ita shi ya fi cancanta a siffanta shi da fushi sama da wanda daman can bai sani ba shi yasa yahudawa suka fi cancanta da wannan sifa ta fushi Allah ta'ala yake siffanta su da waɗanda ya yi wa fushi bi isa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghyan an yunzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin Allah ta'ala ce tir da abin da suka fanshi kawunan su da shi shine su bi ƙarya su kama ƙarya don su don kawai a su yaƙi da gaskiya an yakfuru bima anzalallah su kafircewa abin da Allah ta'ala ya saukar dan jin kyashin Allah ta'ala ya saukar da wani abu na gaskiya na falalarsa akan wanda ya so daga cikin bayansa ta yaya Allah ta'ala zai zai dauki manzanci na ƙarshe wanda kuma shi yafi kowanne matsayi kamar yadda suka karanta a cikin littattafansu littafin at-taura da littafin at-taura da Allah ta'ala saukarwa annabi Musa ta yaya zai dauki wannan matsayi ya bawa ya bawa wani cikin larabawa su sun yi tsammanin cewa a cikin su ne to tunda haka ne to ba za su yi imanin ba sun kafirce din saboda haka Allah ta'ala ya ce sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san gaskiyar abin da annabi ya zo da ita ko kuma shi kansa annabin sun san shi cewa annabin Allah ne kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su kaga karewar ilimi kenan karewar ilimi wato ilimi na yaqini na tabbas wanda babu zato babu jita jita a cikin sa to amma duk da haka sai suka suka zabi su kafircewa abinda Allah ta'ala ya saukar na gaskiya fa ba'u bi ghadabin ala ghadab saboda ka sai suka koma da wani fushi babba daga Allah bisa hushin da daman can yayi da su daman can Allah ta'ala ya fushi da su saboda abinda suka yi ta yi wa annabawa to sannan gashi annabin karshe ya zo sun san gaskiyar abin da ya zo da shi suka karyata shi saboda haka sai hushin ya zama biyu Allah ce qul hal unabbi'ukum bil qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah ce man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al qiradata wal khanazira wa abada at tagut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil ubangiji ce qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah shin bana ba ku labarin waɗanda suka fi sharri ba suka fi mummunan sakamako a wajen Allah Allah ce man ghadiba nabiyukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah sune wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alaihi yayi fushi da shi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir cikin su ya juyar da wasu ya rikida su suka zama suka zama birai wasu kuma suka zama alhanzirai ula'ika sharrun makanan waɗannan su suka fi mafi sharrin matsayi wa adallu an sawa isabil kuma su suka fi bacewa daga daga kan hanya daga hanyar da take madaidaiciya alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ana nufin yahudawa saboda haka sun san gaskiya suka take ta sai suka fi cancantar a sifanta su da fushi duk da cewa su ma yahu abin nan su ma waɗanda suka san wanda suka jahilci gaskiya suka rika yin aiki bisa jahilci su ma sun cancanci hushi din amma ba su kai yahudu ba su waɗancan su suka fi cancanta a sifanta su da bata wanda ya bace yana kame kame yana bankaurarsa sauraka bai san ina yake ba bai san inda ya sa gaba ba shi yasa wannan sifar ta fi cancanta da nasara su kuma sun jahilci gaskiyar kuma ba su so su santa ba don haka kuma suna bautar Allah ne bisa jahilci kuli ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil kaga sai Allah ya sifanta su da dalal tace bacewa ce qul abin Allah ce qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlal kitabi anan ana nufin ana nufin nasara la taghlu fi dinikum kada ku rika azarbabi kuna wuce iyaka a cikin harka addinin ku kuna kiran wasu kuna ba su sifofin Allah kuna cewa ayyan Allah ne wannan azarbabiya ce da wuce iyaka a cikin sha'anin addini kuna bin abin da ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl kan ku bi soye soyen zukatan wasu mutane da suka bace tun tun a karan farko qad dallu min qabl wa adallu kathiran kuma suka batar da mutane da yawa wa dallu an sawa isabil su ma suka bace daga tsakiyar hanya ko daga kan hanya shi yasa hadisi ya tabbata a cikin tirmizi da sahih ibn hibban daga daga adi ibn hatim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al yahudu maghdubun alaihim wan nasara dalluna yahudawa su ne waɗanda Allah ya fushi da su aka yi fushi da su su kuma nasara su ne dalluna wannan misali ne ba wai ana nufin ayar ta takaita akan su ba ba ana nufin ayar tana nufin kawai al-maghdubi alaihim yahudu al-dallina nasara ba wannan hadisin yana misali ne saboda haka dukkan wani cikin wannan al'umma da ya san gaskiya ya kibinta ya take yana sane to ya shiga cikin tawagar maghdubi alaihim haka nan a cikin wannan al'umma dukkan wani wanda yake aiki bisa jahilci ya ƙi neman ya sani to ya shiga cikin tawagar abdallina haka sufyan ibn uyayna radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin wannan al'umma malamin da ya san gaskiya ya take ta ya ƙi yadda a santa ko ya sanar ɗalibansa almajiransa to wannan yana da wata sifa irin ta yahudu shi da al-maghdubi alaihim hakanan wanda shi kuma yake bautawa Allah da jahilci da al'ada da abin da ya tashi ga ana yi to shi kuma wanda ya shiga cikin tawaga ta abdallin Allah ce ghairul maghdubi alaihi siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima anan aka jingina ni'imar zuwa ga Allah tafarkin waɗanda kai yi wa ni'ima Allah kenan amma can sai aka ce ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi ba kaga ba a ce ba waɗanda kai ba fushi ba amma wajen ni'ima sai aka ce kai musu ni'ima to kai tsaye aka jingina abin zuwa ga Allah amma can sai aka ce waɗanda aka yi wa fushi to wannan na farko saboda ni'ima alkhairi ce falala ce wata wani ihsani ne na ubangiji wata rahama ce ta ubangiji rahamarsa kuma sabaqat ghadabahu a wata ruwaya ghalabat ghadabi rahamarsa tarin jayi fushinsa ta riga fushinsa saboda haka aka tashi anan sai aka jingina wa ubangiji akmal al'amrai al'amurra guda biyu da fushi da rahama rahama ta fi ƙarfi ta fi rinjaye ta riga fushi sai aka jingina wa Allah wannan amma shi fushin sai ba a jingina masa ba saboda kowane lokaci akan so a gingina wa ubangiji abin da ya fi kamala abin da ya fi ɗaukaka kamar yadda aljanu suke cewa an la nadiri a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga da suka tashi fadar al-sharri sai suka sakaya amma da suka tashi fadar shiriya karara sai suka fadi sunan ubangiji suka ce wa anna la nadri mu ba mu sani ba saboda sun yi sama sun je sun gado an kukula kofofin sama sun saba zuwa su sato yan maganganu su zo su har hada da karerensu su ba wa bokaye to wani lokaci ɗaya suka waye gari suka ga duk an toshe ƙofofin da za su je sama an saka wato an saka masu tsaro waɗanda da ka matsu za su za su za su jefi za su jefi aljani da za su jefe shi da da wuta da tauraro to shine sai suke tattaunawa a junansu suna cewa la nadiri mu ba mu gane ba a sharrun urida bi man fil ard sharri aka yi nufi ne ga waɗanda suke zaune a doron ƙasa am arada bihim rabbuhum ko kuma ubangijinsu yana nufin shari'a ne da su kaga a wajen sharri sai suka sakaya ba su ce sharri ubangiji yake nufin su da su ba sai suka sakaya sai suka ce sharri ake nufi da su amma wajen alheri sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada haka nan zamu ga al-khadir nabiyullahi khadir annabin Allah al-khadir alaihi salam lokacin da ya zo ba wa annabi musa salam labarin abubuwan da ya yi a cikin tafiyar su wanda annabi musa bai gane ba kaga da ya zo wajen jirgin ruwa fa amma safinatu fa kanat lima sakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha kaga da ya tashi maganar aibanta fasa jirgin ruwa sai ya jingina irada zuwa gare shi ta amma safinatu wannan jirgin ruwan ta wasu miskinai ce da suke aiki da ita akan abin a cikin teku fa'arattu an aibaha sai na niyyar in lalata ta in yi mata aibi kaga anan sai ya jingina yin aibin zuwa zuwa kansa amma wajen yatimai ne amma aljidaru fa kana li gulamai ne yatimai ne fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih fa arada rabbuka kaga anan sai ya jingina irada zuwa ga Allah bai ce fa arattu ba domin can abin da ya shafi banna ne a zahiri tun da annabi musa abin nan annabi musa kamar banna ya ga an yi kuma gyara ne a annabi khadir a annabi musa amma da ya zo wajen abin nan ya zo wajen katanga su ce faka da ligulamai ne yatimai ne ta wasu yara ne ƙanana marayu wa kana tahtahu kanzun lahuma karkashi kuma akwai dukiya mai tarin yawa a ƙarƙashin wannan katanga wa kana abuhuma saliha babansu ko mutumin ƙware ne fa arada rabbuka sai ubangijinka yayi nufi an yabluga ashuddahu masu isa ganiyar karfin su wa istakhrija kanzahu masu fitar da dukiyar su kaga anan da yake alkhairi ne sai ya jingina amma duka aikin waye duka aikin Allah ne shi yasa ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba gaban kaina nayi ba haka Allah ce in yi to saboda haka shi yasa anan aka ce siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima to maganar ni'ima ake maganar rahama ake sai aka ce kai ya Allah ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi ba sannan aka takaita siratin ga waɗanda aka yi wa ni'ima aka ce na waɗanda aka yi ni'ima ne wanda wanda yake nuna cewa ni'ima ce da ta kai gaya wajen kamala cikakkiyar ni'ima wato ni'ima cikakkiya ita ce ni'imar da za ta sa mutum ya samu rabauta a wurin Allah amma mutlaqun ni'ima saboda haka ni'ima akwai an-ni'matul mutlaqa akwai kuma mutlaqun ni'ima an-ni'matul mutlaqa ita ce cikakkiyar ni'ima kammalalliyar ni'ima ko kace kamilar ni'ima wanda ita ce wacce wanda ya same ta zai samu rabauta a lahira akwai kuma mutlaqun ni'ima wato dai ni'ima dai ga ta dai wanda kuma wannan ta shafi mumini ta shafi kafiri kowa da kowa zai iya samu kowa da kowa zai iya samu saboda ka mutlaqun ni'ima kamar mutlaqul ihsan ne ihsani ne da Allah ta'ala yana yi wa kowa akwai kuma ihsanin da yake na waɗanda suke na musamman ne inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun waɗannan nan mutane ne na musamman saboda haka wajen bayatun da malamai suke yi cewa shi ma kafiri Allah yana yi masa ni'ima in ana nufin an ni'matul mutlaqa cikakkiyar ni'ima to waɗannan kafiri baya samun ta tunda a lahira ba shi ba ni'ima amma ana nufin mutlaqun ni'ima ni'ima kawai haka sakakkiya to wannan zai iya samu kamar yadda mumini zai samu shi yasa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha karshe sai ce innal insana la zalumun kaffar saboda zalimi da kafiri duk za su iya samu za mu iya samu wannan ni'ima ni'imar da ubangiji ta'ala yayi wa kowa da kowa ta rayuwa ta abinci ta ta inuwa ta lafiya duk kowa da kowa zai iya samu wataƙila ma wanda yake kafiri ya samu wani kaso mafi tsoka sama da wani wanda yake mumini sannan dalili na biyu wanda za ka iya cewa saboda shi allah ta'ala ya jingina ni'imar zuwa gare shi amma wajen fushi sai aka sakaya aka ce wanda aka yi fushi allah ta'ala shine huwal munfaridu bin ni'am duk wata ni'ima to daga allah take babu wata ni'ima da wani yake yi shi kada yake banta da ni'ima ko da ta biyo ta hannun wani sai zai zama sila sai zai zama sababi to sai aka jingina wa Allah abin da yake banta da shi ya kadaita da shi amma batun fushi Allah ta'ala yana fushi da makiyansa da masu yaƙi da addininsa haka nan dukkan masoya Allah su ma suna fushi da su mala'iku suna yi annabawa suna yi manzanni suna yi waliyan Allah duk suna fushi da fushin ubangiji saboda haka anan kaga shi fushi ba wani abu ne da Allah shi kada yake banta da shi sabanin ni'ima wannan ubangiji ta'ala shi kada yake banta da ita da ita saboda haka sai aka dingina masa abin da yake banta da shi abin da kuma yake wasu ma suna yi saboda ubangiji ta'ala ya yi sai ubangiji ta'ala ya saka ya shi sai ba a faɗi ba a jingina shi zuwa ga Allah ba sannan kuma abu na uku a duk sanda aka fito da ni'imar aka ce ga wanda ya yi ta to shi wanda aka yi wa ni'imar an ƙara masa wani abu na karamci na girmamawa wato a ce wanda allah allah ya yi masa ni'ima kamar a ce wani sarki ne ya girmama wani aka yi masa kyautar girmamawa taren girmamawa aka bajimta shi da aka tashi sai aka ce wannan shine wanda sarkin nan ya girmama ko wanda gwamnati ta girmama ya fi a ce wannan shine wanda aka girmama ko ba haka ba sannan aka tashi wulakanci a ce wannan shine wanda aka wulakanta wanda yana aka ci mutunci ba a ma faɗi wanda ya ci mutuncin nashi ba ba a faɗi wanda ya wulakanta shi ba saboda haka in aka ɓoye sakaye wanda aka ci mutuncinsa ko aka yi fushi da shi to akwai ƙarin wulaƙanci a ciki shi kuma in aka bayyana sunan ko aka bayyana wanda wato wato aka yi masa ni'ima aka girmama shi aka bayyana wanda ya yi girmama wannan to akwai ƙarin girmamawa a ciki saboda haka a can sai aka ce an amta alaihim nan kuma sai aka ce almaghdubi alaihim saboda a ƙara fito da matsayin waɗannan waɗancan kuma a ƙara nuna kaskancin su sannan da Allah ta'ala ce al-maghdubi alaihim wanda aka yi wa fushi kalmar fushi ta kunshi bayanin sababin da yasa ubangiji ta'ala ya yi musu fushi da kuma sakayyar da aka yi musu kalmar fushi din ita kadai domin in aka ce al-maghdubi alaihim waɗanda aka yi wa fushi Allah ta'ala baya yin fushi haka kawai ba dalili wanda duk zai yi wa fushi to sai ya yi abin da ya cancanci fushi fushin Allah kuma yana nufin azabarsa yana nufin azabarsa azaba ta wulakanci saboda haka kaga kalmar gairul maghdubi alaihim ta kunshi zikiru sabab wal jaza sannan wala dallina batattu ita ma ta kunshi as-sabab wal jaza an faɗi me yasa suka samu wato me yasa suka zama batattu shine sun bar hanya ta ilimi sannan wanda ya bar hanya ta ilimi ya cancanci fushin Allah domin babu al- yadda Allah ta'ala zai daidaita wanda ya yi ilimi ya yi aiki da iliminsa da wanda ya ƙi neman ilimi kuma ya aiki da jahilcinsa Allah ba zai daidaita su ba sannan su ma al- allazina an'ama Allahu alaihim din su ma anan su ma ubangiji ta'ala ya faɗi husnul thawabi wal jaza sannan ya faɗi sabab saboda sun bi tafarki madaidaici sai Allah ta'ala ya musu ni'ima to kaga a cikin jumla wacce take gajeriya ubangiji ta'ala ya faɗi kamalul jaza da kuma sababuhu ya faɗi kuma aljaza'a bil ghadab ya faɗi sababuhu ya faɗi aljaza'a bil dalal ya faɗi sababuhu duk a cikin jumla wacce take gajeriya siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallina sannan za mu ga ubangiji ta'ala ya faɗi asirat an faɗe shi da alif da lam idan sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim an faɗe shi da alif da lam sannan kuma mufradi dan a nuna maka cewa hanyar Allah hanya ce sananniya hanya ce ko dai kana kanta ko baka kanta sananniyar hanya ce keɓantacciya shi yasa aka sa mata alif da lam الصراط اهدنا الصراط المستقيم الف دلم yana nuna tarifi sannan kuma ta zo mufradi wato ba a yi jam'in ta ba saboda annaba maka hanyar Allah guda ɗaya ce sabanin hanyoyin da suke na al-maghdubi alaihim da ahlud dalal su wannan hanyoyin su suna da yawa shi yasa ubangiji ta'ala sai ya ifradin wannan ya faɗe ta kwaya ɗaya wadan kunce ya faɗe su jam'i Allah ta'ala ce wannan hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kaga Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan tafarki na ne madaidaici kaga sai aka faɗe shi guda ɗaya fattabi'uhu dan haka kowa da kowa ku zo ku bi shi wala tattabi'us subula kakku bi wasu hanyoyi saboda hanyoyin da suke kai ka zuwa ga barna zuwa ga halaka suna da yawa amma hanyar Allah guda ɗaya ce tak shi yasa hadisi ya tabbata cikin musaddarak hakim hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana zane guda ɗaya miƙaƙƙe yace haza sabilullah sannan sai wasu ƙananan zanunnuka a gefen wannan a damansa da hagunsa sannan ya ce wa hadhihi subul wa ala kulli sabil shaytanu yad'u an-nasa ilai ko yad'u ilai ya ce waɗannan kuma wasu 'yan hanyoyi ne akan kowace hanya akwai shaidan da yake yi wa mutane yake ba wa mutane invitation yana gayyata su yana gayyata mutane zuwa ga wannan hanyar sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waccan aya wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili to za mu kula anan Allah ta'ala ya sanya sirati din abin nan hanyar da take tabata da yawa amma hanyar Allah kwa daya hanyar Allah kwaya ɗaya shi yasa ba a ba a raba kafa a addinin musulunci ba a raba kafa ka ce bara ka dan yi nan ka dan yi nan ka taba nan ka taba nan in nan in nan ne daidai to ai da kai akai in can ma daidai a wannan hanya ce ta abu ne na munafikai zamzami na baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i dole ka zama sak ka zama sak hanya ɗaya za ka bi babu maganar abin nan kana nan kana nan dai ka san wani ita ce gaskiya to ka bi sannan kuma za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi ya zana hanyar guda ɗaya to tar saboda haka kakka gaji da binta ko bin tsawonta kai ta bi kada ka ce an daɗe kai baka fara ganin sakamako ba wani annabin ya zo ya shekaru masu yawa yana da'awa amma mutanen da suka yi imani da shi kaɗan ne annabi nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanensa alfa sanatin illa hamsin ama shekara dubu ba hamsin amma Allah ce fa amana ma'ahu illa qalil fa ma amana ma'ahu illa qalil kaga ashe babu maganar cewa an daɗe kai dai kai ta yi har zuwa mutuwa ka fa'abu rabbaka hatta ya ce kaliki saboda haka a lahira wani annabi zai zo da mutane iya ganinka wani annabi zai zo ba su fi mutum biyu ba wa ma'ahu rajulan wani ma zai zo wa laisa ma'ahu ahad annabi ibrahim duk da yana cikin ulul azm ko karanta kissarsa a cikin alkur'ani kakab un banda annabi lut da aka faɗa cikin mutanensa an ce wani ya imani da shi ba amana lahu lut sai matansa da suke tare da shi amma cikin jama'arsa cikin mutanensa duk wannan dambarwar da aka yi da irin kara mu'jiza da aka gani ta wuta har riqu fansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al-akhsarin duk da wannan dambarwa da aka yi da abinda suka gani na ayar Allah kuru-kuru an ce sun yi imani to akwai wata karama ko wata mu'jiza da zaka nuna da ta kai ta annabi Ibrahim babu saboda haka kakka damu dan a unguwarku ko a garinku ko a tsokokin ku kayi kayi kayi baka ga wani ya gane gaskiyar da kake kiransa zuwa gare ta ba ko ka ce to kai abin nan ka kasa ganewa ka faɗi hujja ka faɗi hujja ka faɗi hujja saboda haka hanya ce kwaɗe totar sannan za ka ga cewa annabi sallallahu alaihi tashi sai ya zana hanyoyi hanyoyin nan sai ya zana su jikin wannan layin wanda yake nuna maka cewa dukkan wata hanyar bata ba zai yiwu ta zauna ita kaɗai ba sai an jingina ta da da gaskiyar sai an jingina ta da gaskiyar in aka batta ita kaɗai to faɗuwa za ta yi kibewa za ta yi ba ta je ko ina ba saboda haka duk wani mai ƙarya to ba zai iya fito da ƙaryarsa ɓaro-ɓaro ya faɗe ta ba sai ya samu wani abin da kowa yake girmamawa sai ya jingina ƙaryarsa a jiki to amma da zarar aka zo aka janye wannan abin ƙaryar za ta faɗi kaga matsafa a zamanin annabi suleiman da suna so su jawo mutane ja mutane da tsafi sai suka ce ai annabi suleiman ma tsafi yayi ya samu mulkinsa ai ba dan yayi tsafi ba ya za a iya mallaki aljanu saboda mai saboda samu samu customers to haka sai suka jingila annabi Suleiman wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman ce wa ma kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru ba ruwan annabi Suleiman da wannan abin da suke yi saboda haka dan mutum ya zo ya ta jingina kansa da alul baiti da waye da waye kada wannan ya rude ka kawai zo yana maganar alul baiti yana yana fadar an zalunci Fatima an yi waye yana koke koke ƙarya yake yi dan idan bai fito da wannan sigar ba to ba za ka ma saurare shi ba ballantana har ya iya budar baki ya karfin hali ya zagi wani abu wani sahabi na daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya iya budar baki ya zagi abubakar ko ya zagi umar ko ya zagi aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala saboda haka wannan kai ya dame ka kai ya dame ka zaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zana waɗannan hanyoyin a jikin a jikin wannan hanyar sannan kuma ka duba yadda ubangiji ta ce fatafarraqa bikum an sabili wato abin da yake kawo rarrabuwa shine sakin hanyar Allah amma rike hanyar Allah bin hanyar Allah guda ɗaya to ba za ta taɓa kawo rabuwar kai ba dan wani lokaci sai kaga ana cewa to kai kai ka matsa sai an yi an yi abin nan kuna kare rabuwar kai ya za a yi wanda zai ce a da kan sabilullahi wahid kuma kace shi yake so a rarraba kai wanda kuma zai ce abu subul kafar kowa yayi nashi ka zan ce kowa a bashi yayi nashi in so mu taru mu hada kai to za a yi kowa yayi nashi kuma a hada kai saboda haka hada kai yana samuwa ne idan aka dawo aka rike hanyar guda to Allah ta'ala cewa wa tasimu bi hablillah ana yawan fadar wannan ayar amma ba a kula da cewa ubangiji ta'ala cewa bi hablillah bai ce kawai wa tasimu wala tafarraqu ba sai ya faɗi mai kowa zai rike a rike igiyar Allah igiyar Allah din nan ita ce alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa saboda haka dukkan wata hanya ba za ta kai ka ga Allah ba sai hanya kwaya daya ita ce abinda Allah ta'ala ya ko manzanninsa ya saukar da littattafansa da shi ita ce hanya guda ɗaya da za ta kai ka ga Allah duk hanyoyin da za a bi a ce za su kai ka ga Allah to za ka je ka ga sun toshe karshe za ka je ka samu turuk ne masu duda sai ka yi tafiyar ka yi tafiyar da karshe ka dawo baya ka ga cewa wannan hanyar ba mai billewa ba ce shi yasa wani yake ta kullu turuqi masdudatun ila Allah kullu turuqi masdudatun ay ila Allah masdudatun illa tariqan nabi sallallahu alaihi wasallam duk wata tariqa da zaka bi ba za ta kai ka ga Allah ga Allah ba sai tariqar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce hadha siratun alayya mustaqim wasu ma ce alayya bi ma'ana ilayya wannan hanyar miƙaƙƙiya ita ce za ta kawo ka gare ni amma duk wata hanyar da za ka bi to ba za ta kai ka ga Allah ba to duk wanda zai bi hanyar Allah miƙaƙƙiya wacce da dama daga cikin mutane ba san binta suke yi ba da dama daga cikin mutane ba san bin wannan miƙaƙƙiyar hanyar suke yi ba da haka wanda ya bi ita wannan hanyar miƙaƙƙiya zai rasa abokan tafiya da yawa don haka zai iya samu wato kewa za ta iya samunsa zai iya ganin cewa ina abokan tafiyar suke duk sun bani ni kadai ne akan hanya to kawai ne ya dame ka ka sani akwai abokan tafiya in ba ka gansu nan ba kuna tare da su to tuna can gaba sun riga ka saura ka zage dantse i gaggawa akan hanyar zaka riske su shi yasa Allah ya ce ri'a siratal ladzina an'amta alaihim su waye Allah ya wa ni'ima ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sune annabawa da siddiqai da shuhada da salihai Allah ce ma dalla da wannan ayari abokan tafiya saboda haka abin da ya sa ubangiji ta'ala ya jingina wannan hanyar zuwa ga su waɗannan abokan tafiya don a fitar maka da kewa kada ka ganka kai kadai kanka ga za ka zo karatu daga lungunka kai kadai ne ka fito wannan kankanta dame ka akwai abokan tafiya sun yi gaba don haka yi gaggawa ka same su kada rashin abokan tafiya a nan duniya ya dame ka shi yasa al-fudayl ibn iyad rahimahullahu ta'ala yake cewa alayka bi tariqil haqq wa la tastawhish bi qillati salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la taktarra bi kathrati halikin yace ka kama hanyar gaskiya kada karancin masu bin wannan hanyar ya sa ka samu kewa haka nan ka bar hanyar barna kada yawancin masu binta su ruɗe ka kada halakakku yawan halakakku su ruɗe ka in tutai akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah haka duk sanda ka ji kamar kai kadai ne to ka tuna akwai waɗanda suka riga ka zaka yi kokari ka zage dantse kar ka tsaya kana waiwaye waiwaye isauri ka riske su domin ka ce kana waiwaye wasu suna maka suna daka wato suna ihu suna kiranka ka ce za ka daka ta tasu to ko ka makara ko a riga ka kamar mutumin da ya fito zai tafi masallaci ne shayadinul insi sai su tare shi wannan ya zage shi wannan ya gaya masa bakan magana idan ya tsaya daka ta tasu ya ce zai mai da martani to karshe ko ya rasa sallah ko ya rasa sahun gaba ko ya rasa wasu raka'o'i akalla abin da zai yi rasa sahun gaba kaga shi ma dai sun ci nasara a kansu ko yaya ne amma idan suna haushin su ya kawar da kai yayi gaba wannan haushin nashi ba zai cutar da shi ba saboda haka kakka damu da waɗanda za su yi ta haushi a gefenka awa kullama tanna zubabu radattuhu inna zubaba idan alayya karimu duk sanda kaji kukan kuda kaje ka dauko makami ka ce zaka bige shi ka dauki kuda wani abu ka dauke shi da daraja law kullu kalbin awa alqamtuhu hajaran la'azza sakhrun misqalun bi dinari da dukkan wani karen da zai yi haushi sai na dauko dutse na jefa masa to da dutse yayi tsada to karrukan da yawa sanda ka kai masa sai ka zo kana neman a sayar maka dutsen maka rasa saboda ka ba ruwanka da masu haushi ba ruwanka da karnuka ka sa gabanka ka san cewa hanya na akwai wanda suka riga ka siratal ladina an'amta alaihim ne an amallahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin shi yasa yana daga cikin daya daga cikin amfanin du'aul qunut allahumma hdini fi man hadaita dan kasancewa ba kai kadai bane akwai wasu tare da kai ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar ka shigar da ni cikin tawagarsu ka sanya ni in zama abokin tafiya tare da su to kasancewar neman shiriya wani babban abu ne neman shiriya wani babban abu ne wanda yana buƙatar ubangiji ta'ala ya sanar da kai kaifiyarsa shi yasa ubangiji ta'ala ana ya sanar da kai kaifiyar da zaka samu shiriya zuwa ga wannan hanya madaidaiciya shine ka fara godewa Allah da yabansa da ya masa kirari sannan ka nuna ubudiyarka cewa kai bawan Allah ne sannan ka nuna tauhidinka waɗannan hanyoyi guda biyu su ne za ka sa ka samu hawa kan wannan tafarki ka samu dacewar shiriwa zuwa kan wannan tafarki na allazina al'amallahu alaihi ubangiji ya nuna mana waɗannan wasila guda biyu babu wata wasila ba da ta wuce wannan wasila ta farko at-tawassul bi du'a bi sana'i ala Allah wa hamdihi sannan kuma wasila ta biyu shine wasila ta ubudiyya kaga da farko aka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan sai aka zo kuma batun ubudiyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da aka yi wannan wasila guda biyu tawassuli da waɗannan abubuwa guda biyu sai addu'a ta zo ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wanda yayi daidai da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da daddare in ya tashi sallah a yadda yanzu cikin hadisin ibnu abbas a cikin sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka al haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun wa muhammadu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu ولك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما أسررت ما أخرت وما ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت كذا أنن النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يفار كراري أبنجي يفار يبن أبنجي شيوا اللهم أنت لك الحمد da yabo da godiya da kirari duk naka ne ya ubangiji anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sammai da ƙasa walakal hamd godiya da yabo da kirari duk sun tabbata gare ka anta qayyumus samawati kai ke tsaye da rike da sammai da ƙasa da abin da duk yake cikin su sannan yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka kai ne gaskiya kuma alkawarinka gaskiya ne haduwa da kai gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annaba gaskiya ce tashin kiyama gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kaga wannan duk yabo ne da kirari da ubangiji wasila ta farko kenan wasila ta biyu sai ce allahumma laka aslamtu kaga wannan shine ubudiyya ka bayar da zaman towar ka bawa ga Allah cikakken bawa ga Allah ce gare ka na miƙa wuya da kai na imani gare ka na dogara zuwa gare ka nake mayar da al'amari na saboda kai na husuma kuma zuwa gare ka nake kai hukunci kaga wannan tabbatar da ubudiyar bawa ne zuwa ga ubangijinsa sannan da yayi wannan shimfidar sai ya ce fagfirli sai kuma addu'a ce Allah to ka gafarta mu ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asalantu wa ma alantu wa anta anta ilahi la ilaha illa anta to wannan shine abinda wannan surar ta nuna mana farko yabo sannan ubudiyya sannan kuma addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim saboda haka zamu ga wannan sura ta kunshi fa'idoji da yawa ta kunshi fa'idoji da yawa waɗanda zamu ambato su insha Allah a cikin abin da ya saura na wannan lokaci na wannan darasi da kuma darasi mai zuwa fa'ida ta farko surar ta kunshi ummahatul masail manya-manyan abubuwa da bawa yake nema surar ta kunshe su na farko ta kunshi tariful ma'bud bi thalathati asma an sanar da kai wane ne Allah abun bauta ta hanyar surorin sunansa guda uku sunayensa guda uku kuma dukkan sunayen nan dukkan wasu sunayen Allah suna komawa ne zuwa ga waɗannan sunaye guda uku haka nan sifofin Allah duka suna komawa ne zuwa ga waɗannan sunaye guda uku sune Allahu ar-rabb ar-rahman sannan kuma aka gina surar akan ilahiya da rububiya da rahama ubangiji ta'ala ce iyaka na abudu kaga wannan gina surar ne akan ilahiya wato kadai ta Allah da bauta shi kadai sannan aka gina ta akan rububiya iyaka nasta'in gare ka muke neman taimako anan ka yadda ubangiji ta'ala shine ar-rabbu shine wanda yake tarbiyyar ka shine mai baka mai hana ka sannan sura ta kunshi tabbatar da ranar tashi a yi sakamako da za a saka wa bayi da ayyukansu wanda ya yi mai kyau ya ga sakamako mai kyau wanda ya yi mara kyau ya ga sakamako mara kyau da kuma zamantowar ubangiji a wannan rana shi kadai ne zai yi hukunci tsakanin halittunsa babu wani wanda zai yi tarayya da shi a cikin hukuncinsa sannan kuma hukuncin allah ya kasance da adalci wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya ba daidai bai gaba daidai ba duk waɗannan ma'anoni suka shiga ƙarƙashin maliki yawmiddin mai mulki a ranar sakamako sannan surar ta kunshi tabbatar da nubuwa tabbatar da annabci cewa lalle hankali ma ya kamata ya ba mu cewa Allah ba zai halittu ya yi halitta haka ba kuma ya barta babu shiryarwa babu aiko da annabawa saboda haka a, na farko za mu ga cewa Allah ta'ala ya sifanta kansa da rabbul alamin shi alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talikai in an ce ubangiji in an ce rabbu ana nufin mai tarbiya mai nuna kulawarsa don haka kaga ashe Allah ta'ala ba zai yi halitta bai bar su haka nan saka kai haka a zube ba tare da ya aiko musu da wani wanda zai sanar da su Allah ba wanda zai nuna musu mahaliccinsu ashe kaga akwai buƙatar Allah ta'ala ya aiko annabawa waɗanda za su yi bayanin cewa ga abin da za su yi amfane su ga kuma abin da za su yi cuce su don haka wannan yana karkashin rububiyya ta ubangiji ga halittunsa gaba daya sannan sunansa Allah kalmar Allah alhamdulillah kalmar Allah din nan tana nufin Allah ta'ala shine abin bauta zai yiwu a bauta wa Allah yadda yake so ba tare da an san yadda zai a yi bautar ba kaga ashe akwai bukatar a aiko annabawa annabawa da su yi bayanin yadda ake bautawa Allah su yi bayanin yadda ubangiji ta'ala yake bukatar bautar sannan sunansa na uku ar-rahim ar-rahman ar-rahman shine wanda yake da cikakkiyar rahama da haka da haka wanda yake da cikakkiyar rahama ba zai yiwu ba ya kyale bayansa haka nan azube ba tare da ya sanar da su abinda za su yi su samu kamala ba ba tare da ya sanar da su abinda za su yi su samu rahamarsa ba ba tare da ya sanar da su abinda za su yi su kubuta daga cikin daga abin da zai cutar da su ba wannan kuma ba zai yiwu ba sai ta hanyar me sai ta hanyar annabawa kaga wannan ya kunshi aiko da annabawa ya kunshi saukar da littattafai rahamar sa'anan ta fi girma sama da rahamar saukar da ruwan sama sama da rahamar fito da tsirrai domin wannan zai gina jiki ne kawai amma wannan rahama ta annabawa da saukar da littattafai za ta gina zuciya ce wacce kuma ta ne ake samun rahama ta ubangiji sannan da aka ce maliki yawmiddin shi ma yana tabbatar da nubuwa tunda an ce akwai ranar da za a yi sakamako ubangiji ta'ala zai sakan kawo kowa gwargwadon aikinsa waɗanda suka yi aikin alkhairi a sakan kawo musu da kyakkyawan sakamako wanda suka yi ba daidai ba su ba a yi musu sakayya daidai aikinsu ubangiji kuma baya azabta wani kafin ya aiko masa da manzo ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula to tunda ko akwai yawmiddin to kenan akwai annabawa da Allah ta'ala zai aiko domin ranar sakamako ya zama na kowa Allah ta'ala ya kafa masa hujja tun a nan duniya sannan nabi da Allah ta'ala ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa to duk abinda za duk wanda zai bautawa Allah kaga babu ta yadda zai sanya zai bautawa Allah sai ta hanyar sai ta hanyar annabawa sannan na bakwai fadar Allah da yake cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici shiryar nan kamar da muka ce akwai hidayatul bayan wad dilala sannan akwai hidayatul tawfiq wal ilham akwai hidayatul bayan wad dilala akwai hidaya shiryarwa ta bayani shiryarwa ta nunawa wannan kuma tana kasancewa ne a hannun annabawa da manzanni kaga kenan akwai bukatar a samu annabawa waɗanda za su nuna wa mutane abinda Allah yake so da wanda baya so sannan su shiryar da su kaga wanda ya nuna ashe za a aiko annabawa sannan na bakwai cewa akwai waɗanda aka yi wa ni'ima akwai kuma waɗanda aka yi fushi da su sannan akwai batattu to ta yaya za a ga a bambance tsakanin wanda aka yi wa ni'ima da kuma batacce da kuma wanda aka yi fushi da shi ta kwakwalwa kadai da tunani kadai ba za a iya samun wannan bambanci ba za a iya samun wannan bambanci ne ta hanyar abinda annabawa suka zo da shi su suke bayanin abinda yake shirya ne hanyar waɗanda Allah ya wa ni'ima su suke bayanin hanyar waɗanda Allah ya fushi da su ko kuma wanda suke batattu to wannan fa'ida ta farko da za mu fa'idanta daga wannan sura wato ta kunshi manya-manyan abubuwan da ɗan adam yake bukata ya sani ma'arifatul ma'bud ma'arifatul ma'ad sannan ma'arifatul nubuwa waɗannan abubuwa guda uku surar duk ta yi ishara zuwa gare su insha Allah a sati mai zuwa za mu dora akan fa'ida ta biyu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah